صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مدفاتها وكل مدفة بدعة ونعوذ بالله من الجن والدلال الحباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من هدواء من اللوكة الشيمة على بركة شاء شاد شدا شاد يرجع وتر رجب شاد يرجع وتر رجب na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai wacce ta daidai da eh, ashirin da biyu ga watan uku na shekara ta dubu biyu da sha tara zauna don ci gaba da wannan karatu da muka saba na tafsir alƙur'ani mai girma da muka taken alƙur'ani ta farkin shari'a Allah wadda ke sarki ka shirya da mu kuma wannan shine darasinmu na arba'in da shida wanda za mu tashi farkon sabuwar sura ne daga wasu ne da muka hutu na tsawon watan sati uku ko hudu wanda za mu tashi yau kan eh, eh, suratul haqa wanda wannan sura ta kunshi bayani ne akan abin da ya shafi alkiyama da irin abubuwan da take kunshe da shi kamar yadda za mu je أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية نعم الله مدوكين تحكي الحاقة wannan suna ne daga cikin sunayen ranar alkiyama saboda ita wannan rana tana tabbatar da duka wani abu da ya abu kuma ranar da dukkan halittu za su haɗu ta yadda haqa'iq za su bayyana Na duk abin da mutane suka aikata na al'amura gona guda ka ɓoye to a ranar zai bayyana yau mutum bula sara'i yau mai kushafa an sa'i yau ma yukshafa an sa'i wato ranar saboda girman sha'aninta da kuma irin wato babban tashin hankali da zai faru Allah ta ya kira ta da الحاقة وطولانا شمي هنشين حقوة شايف شبه شجة تكو حبني الله تعالى يقول وما أدراك ما الحاقة إذا الحاقة دين كما إذا ما تفير سكتي دونا نجدشين دونا ين رانا القيامة الحاقة إذا تكون هي القيامة لأنها تظهر فيها الحقائق da dukkan wasu abubuwa za su bayyana a cikin wannan rana ɗin Allah ta ce wa ma adaraka malhaqa alhaqa tu malhaqa to me tace alhaqa din nan Allah ce wa ma adaraka malhaqa ya tsaya da kai game da ita ne wannan ranar alkiyama ranar da dukkan wasu haƙoƙi suke tabbata wannan rana kazzabat samudu samudawa wa'adun da adawa sun karyata alkhari'a da dai ita rashin alkiyama da ita wacce dai al'aza din wa kulliyat bi zalika li'annaha taqra'u an-nas bi ahwaliha domin an kira ta ne da alkhari'a ne kwankwasa saboda akan kwankwashi mutane ta kwankwashi mutane da irin abubuwan da za su faru a ranar alkiyama ta wa al'alu da tashin hankali Allah ka tsare mu a wannan rana ne da wani guminsa zai kama shi iya malalauta ma'ana iya idanun sawunsa wani guminsa zai kama shi iya kungurinsa nan wani guminsa zai bai linzami da jama'a yi sallallahu alaihi wasallam game da yake fita a cikin muslim kadan ayyukansa kashi kuma lallai wajibi ne ga kowa ya yi tanadi da wannan rana domin ba shakka ba kokonto za ta zo asiyatun la riba fiha fa amma A amma su samudawa da suka kare ta ranar alkiyama wa uliku israfiya Allah ta yi halaka su da afabiya mana su samudawa su ne mutanen annabi salih alaihi salatu wassalam abin da ake cewa ta afabiya ai asihatun allati jawazat alhajj kara suka ce kara ji kara ce mai karfi da ita Allah ya halaka su da tsakari kalikiyama masu Allah ta'ala ya aiko musu wata gagarumar kara ita gaba ɗaya ta bije su da ainihin halaka su wa ma'adun amma su ko adawa ba wani ko biri in san fare Allah ta'ala ya halakar da adawa wata su ne mutanen annabi Hud da iska wata ke iya kalilatun sam mai tsananin sanyi kafiyatun ai alfafiya allati jawazat al-hajj li shiddati qububiha wato iska ce mai ƙarfi wata ke da iyaka wajen ƙarfin tasowarta wato da zamani'a da kuma tsakewar da take iska ce take tasowa a ƙarƙar kankan sannan ta da ɗauke da ƙarfi kuma ta daɗe an gane ko halin shi lokacin da ta kodin wa shiddati farbiha sannan ga kuma tsananin zafi a wato sanyi a hada da ita ga iska mai ƙarfi, ga ta abinci da sanyi ga ta kuma da ɗaukar dogon lokaci Allah madaukin sarki sai ya laka da iska tunda suna kafiri da kinkaho na ne ne ƙarfi da ita. sai Allah ta ya haɗa su da iska da karere ya su hakan dafa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya iska ta taso yakan durkusa ta gwiwoyinsa ya ce Allahumma inni as'aluka khayruha wa khayru ma fiha wa khayru ma uslat bi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma uslat bi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga adadi ya taso da ke da iska ya kai shiga ya fita ya shiga ya fita sannan kuma zai ku sa irin ɗayan wannan addu'a ɗin ce gudun da zamanto iska ta irin ta adawa an gane ko falamma ra'au haridan mustaqbal awdatihim ko qalu maza qalu haridan musirna sun hadari ya ta suka ce wannan ai ardin mumtirna ai ruwan sama ne hadari ne za a yi mana ruwa ina Allah ta'ala sai ya zama to iska ce wata za ta halakar da shi shi annabi da yake iska hadari ya taso da iska abin da yake yi kenan amma matsalar mu shine wani sai taka da gudu zai har da yin Najeriya ba ko ta ai guje su ne guje ne ya da kaga iska ta taso domin in hadari ya taso da ke dauke da iska sun kafin da ruwa kan gane cewa wannan hadarin suna dauke da iska ne in ta taso shi ne za ta koyo da suna annabi sallallahu alaihi wasallam kana mai cewa Allahumma ya Allah shi as'aluka khairuha ina roƙonka alkhairinta wa khairu ma fiha da alkhairin da ke cikinta wa khairu ma ursilat bihi da kuma alkhairin da aka aika ta da shi wa ubika min sharriha Allah ina neman tsarinta daga sharrin wannan iska wa sharru ma fiha da kuma sharrin da ke cikinta wa sharru ma ursilat bihi da kuma sharrin da aka aika ta da shi Allah ta'ala ya lakar da ne su adawa ne da wannan iska ta da Allah ta'ala ya rashin kare da yasu da ita ya halakar da su malamai sukan ce sun zauna a rugun da ke kiransa da hadar almau lokacin da Allah ta'ala ya aika manzan wato manzansa annabi Hud alaihi salatu wa salam ya da'um ila ibadatillah wa da yana kiran su zuwa su zo su Allah shi kadai kazzabu wa kazzabu bima akbar bihi da ƙaryata shi sai kuma ƙaryata abin da ba su labari min al-ta'ati da ta kiyama fa alaka Allah ta'ifatain min halaki mu'dal Allah ta'ala sai halakar da dan wato kungiyoyin guda biyu samudawa da adawa amma samud ba wani kun bisabiya wa iya sihatin azima alfazi'a allati in min minha qulubuhum wa dhahiqat laha awahum asra'u mawta la yura illa masakinahum wa illa masakinahum Allah ta'ala ya halakar da su da wata iska mai firgiki mai karfi ta yadda ta firgi wato ta rasa da zukatansu ta kuma bincika rayukansu suka waye gari gaba ɗaya kawai matattu a zube ba abin da suke gani sai guraren kawai sai gidajen amma su ko adawa wahulku jiri'in kawtarin ta a wato iska na nake ƙara kitta sai ƙara amma su ko adawa الله تعالى يا على كثمة بريح صنصرين أي قوية شديدة شديد العقوب لها صوت أبلغ من صوت الرعد إذ من سنة لو كده كارا وتكاف كارا كاوة akai tsawa yaya wani lokacin mutum yake firgita irarana domin wani yake rumbato na uba eh? wanda yana da bayan bawa yana da da abinci ya watsa abin gaba sannan ya rufa da gudu kuma sai wata kwana saboda firgi da iska ce da suke dauke da tsarar da ta gudbawa kai an jona da kyau ko haka Allah ya halaka su da ita عافية أي أسد على خزانها على قول kasiru min al-min al-mufassirin nan ta taso ne aka mana ta zo daga inda Allah ya kaskace ta ya ajiye ta ga da kuma da yawancin malaman tafsiri suka tafi a kai to atat ala adin wa zadat ala hajjin kama huwa sahih ko kuma ta zo ga ada wannan ta wuce iyakar idda ta jidda in ta taso ta wuce iyaka an gane ko kamar zai zo a cikin maganganu ingantattu cikin maganganu wato maganganun malaman hadisi a malaman tafsiri ka zo ka tafi da su ka tafi da wato gidajen Allah ta lafi ce tafkaraha ha alaihim sana'a lalani wa da ta hajjami hukuma فترى القوم فيها جمعا كأنه بأعجاز نخل خالية نعم الله تعالى كيف ها الله نعم. الله الله مو دكتور ترجيت سخرها عليهم الله تعالى يواتو تجوا من اسكا تنسو وان القداوات سبع ليالي يعني. بغن جرالي سبعة ليالي جرالي من جرالي بكل وثمانية أيام تقوم لي وانكي حفظ أي أرسلها عليهم إلى هذه المدة مستمرة لا تنقطع ولا تحدع الله تعالى يافت إتكمل أولا اللوكتي نتجيها ونتجيها ونتجيها ونتجيها ولا تحدع وكما إتكرفاتها فانتاوا اتكاتكو بكبكو وكانت تقتلهم بالعصباء كما كشفوا منه أكون صلي خصوما أي تعصومهم خصوما أي تقليهم وتزعبهم كما كانت دسو سنة كثير دسو فترى القوم فيها ذات يعني فيها أتم أن إسكا في دارهم جدا أدنسو سرعا ay masruuciina bilardi mawta waay cazibe kaa dhasu angaajigagu da kata ama si kaanahum acdaabu naslin kaawiya kaysaati suwaasun dib dhagiinaynaskafai ay albaalya wanasigalaalati maanaa kaaga mutaanegaasinan timatimaagasa kasan kutitiran dabinu ka allah waakiidasu hal tara lahum min baaqiya shin su ada wannan kana ganin wata kabila ko na bangare daga cikin zai yi saura aw min nasin ya? ko ko tare da kai saura ai falam ya baka min ahada ba wanda ya riga cikin su Allah sai dai kama da su gaba ɗaya wato ya kashe tare da duka Allah kenan sai sa kai ta saba ma Allah in kyale ka ba ka gagara bane kai rabuwa kai da kai Allah ya ga dama sai haɗa ka da abin da kake ganin kafin karfin shi sai maganin ka sai za ka gane ka kalli ɗan mintsin abin nan sauro ga ka rufe ne amma sai hana ka fata ka gane da jikinka ko ba kake shi ma, kuma mun sa abu da samu ka taɓa asibiti haka shi kaɗai ya ce ga tsoron Allah ba da su ke sarki. Kuma shi wanda jago, to Allah ta'ala haka yi wa badawa Allah ta'ala ya ragargaza su shi kare da ya su da ya aiko iska tsawon kwanaki takwas ba tare da ta tsaya ko ta sassauta ba iska ta da dauke da mene da kara a cikinta bayan karar ga tsananin sanyi a cikinta ga kuma iska ce mai karfi tsawon wannan kwanakan ba ta tsayawa ba ta sassautawa yanzu ka sa abin da ya faru a shekarar sauce a garin a jihar bauchi shi zan kankanan lokuta gidaje ne suka gida ne za a ce a kawai da cikin bene ne da kake a ba Allah ya dagargaza shi mutane ka gudu wasu sun gudu daga za su jiran ya gaji sun fada wani wanda suka fada shi ma ya fadi ba kai awa uku ba ba su minti talatin ba ku cikin minti talatin ka gama aiki amma ka ga wannan ba kun fa irin wannan ba ce ba irin da ada ba amma wannan shi tsawon kwanakan da aka yi alamu da ke sarki zai da yadda shi sa suna ta koyar da mu in ka ga iska to za ka mata ka yi addu'a ka roƙi alkhairin da ke ciki ka nemi tsarin Allah daga tarin da ke cikin ta don da wata hikima baka da wani dabara ina za ka goya bishiya ta tuje bishiya yana wa saura ne ginin an rushe shi abin da kake ganin da nauyi ne ta ɗauke ni sama tana yawo da shi ji daraja ta adam wanda zai wahala ne iska ta ɗauke ta yi sama da shi amma ta kai da tana iya ɗaukar wannan da ta je ma yi kan gurin Allah ka tsare kada dai amfanin wato da iska da Allah ta alaƙi kawo da kenan a cikin alƙur'ani nan mene ne ku yi izina, dan ka faɗaka ka zama mai lura da la'akari da abin da da wannan aya ko na sura take koyarwa an fashe wanda ke ko Allah madaukin sarki bai rage kowa a cikin sura kare musu katas sai da Allah sarki ya karar da su gaba ɗaya an gane ko Allah ta'ala gaba ɗaya ya halakar da su إلى التي تعال جرى له من باقية وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر وأن استفهام لما يأتي أما سنة كبتت منه قولي واني قال لهم فهل ترى لهم من باقية أنا القائر سيطاونا أبو يدين أولا قمدوا الله جلد الخوابة الله فيه كتبكم كبائن في الله تعالى انت وجاء فرعون وجاء فرعون ومن قبله والمستكان من القاطع فعزوا رسول ربه

wanda suka yi gagawa suka ketare iyaka su ne sun adawa da samudawa Allah dokin sarki sai ruwan da wasu su su ma da suka yi gagawa suka wuce gona da iri irin su fir'auna an gane ko wanda ya zauna a garin misra الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى ابن عمران وأن الله تعالى يقول مكة من غنص باوانس النبي موسى عليه الصلاة والسلام بن عمران وأراه من الآيات البينات Allah ya nuna masa ayoyi ƙarara bayyanannu ma kai kanu biha alhaq walakin jahadu wa kafaru zulman wa uluwan wa min qablihi min al-mukazzibin amma tare da haka bayan da Allah ya zo da fir'auna ayoyi ƙarara bayyanannu wanda za su tabbatar mar da gaskiya amma ina sai musanta ta ya bujire an gane ko saboda zalunci da girman kai kamar yadda Allah ta'ala ya zo da mutum karya kadin kafin zuwan fir'auna dole al-mu'tasika an gane ko sai mutanen garin annabi lut an gane ko alayhi salatu Salam. su ma din ai kadin sun ne karyata abin da Allah mu sarki ya aiko manzon su da shi sai da suka yi aikin da wuce kiyata na kafirci da karyata manzon da suka Allah ya aiko musu shi ne Allah ta'ala ya labarta mana cewa kamar da malam ya fassara nan ya ce wa za fir'aunu wa man qablahu ai min al-umam al-khasira sai fir'auna kuma shi ne ba'i wa za fir'aunu fir'auna ya zo da wasu tafilin wasu mutan al'umma da suka gabanin shi wal mu'tafiqatu sune wasiya qurafa mulu sune alƙarir mutanen annabi lu wal ma'ana ma'anar wannan waja'atul mu'tafiqat bil qati'a ay bil fi'lat al qati'a wa in tilku al ma'an wana suka nuna aiki na kafirci da sabon Allah na tsayatar iyaka an gane ko sai ta eh, kun akhzatan radiya Allah ta'ala sai gamshe su duko wacce yake radiyatun wato ruko da yake mai tsawaita ai namiyatun za'ida ala akhzatil umar Allah sai muku wani irin ruko na damsa na samu sama da kamun da aka yi irin wa'ancan wa iya annahu Allah ba bi'im ziyar shi ne Allah ta'ala ya juyar da gidajensu wayancan kaga iska aka kawo aka turo wannan farko tsara Allah ya aiko musu ko ta ɗarka ke su wannan kuma Allah sai turo musu da iska ta ragarga za su kashe su kuma waɗannan sai Allah ta'ala ya aiko musu da ne Allah sai aiko da mala'ika ya ɗauki ɗaukan ya yi upside down ɗinta aka yi sama da ita aka kifar da ita haka sun da ke ko shi ne malam yake wasi annahu hariba bihim diyarihim wa arsala alaihim hafiha Allah ta'ala ya juyar da gidajensu sannan kuma Allah ya aiko musu da ne barkace ruwan bama mai. shi ne mutane wato malamai suka ce a yanzu idan aka mutum ne irin wannan aikin na mutanen mu malamai suka yi sabani akan wani irin hukunci za a yi masa shi ba kamar zina bane da za a tunanin wani mai aure mai aure ta ga ne za a jefe wani kafa yin aure ko a zina kamar aure za a mai bulala nawa bulala ɗari to amma idan ka samu sai ya yi luwafi ya yi to shi kawai da shi da ya yi da wanda aka yi da shi din ba ka yi su ba mutum ya taɓa aure ko bai taɓa aure kawai kisa ta wacce hanya za a yi kisan kane ne malamai suka yi sabani wasu ka ce to tun da mutanen annabulo ga inda Allah ya da su an ɗaga su ne an haɗe su da shi ta sa dutse kamar da alifin na Bishari ya faɗa da sai samu tsauni mafi tsayi a garin in aka hau sama sai tun su kuma sha a mai ruwan zuwa su. Kaga muka ma na sai hau ƙarfi kenan ko? an ga kowane nabi zai yi haka hawa nan sai a cikin kudu sa in haka tun kudu kuma sai a bi da ruwan duwa sai a ragar gasa an gani sun da ke ku? Allah ta halaka tsare wani kuma fitina ce da ta zama duk fitina wannan zamanin. Kake tunanin ka fadda ka garinku kaza kaza kaza wannan fitina ce da kama mai duniya kowanne kuma da irin ideology na su akan abu saboda kuma tunanin hakan ana samun kuɗi ma'ana wata tsafa ce wani kuma a'a ba wani tsafin ne ne samu kuɗi ba shi ne mai abin ne sana'ar neman kuɗi shekara wajen goma sha biyu da ta wuce wani yaro ya samu aiki a wani guri daga cikin wasu ma'aikatu ko masana'antu a wannan jihar babu ta sanu abin da yake kuka da shi ne da shigar su fara aiki ba wata uku ba ya zo sun su dangane sun sani kan sun sai manyan wato sun da sauransu da kaza da kaza da kaza amma shi kawai na nan zai yau to kai shi kuma ga gida an takura mai ya wani nan daga farawa ga yi sun abin nan shi kuma yiwu zai ce to fa su maka abin da suke shi kuma bari iya ware mutum talauci ya bar da abu Allah ya ce shi ya bar wurin amma yake in dai ya zauna a gurin ya gamsu bai da imanin da zai iya haƙura sai ɗayan biyu ya faru gare shi akwai mata da suke yi a gurin su ba su mazan suke nema ba ba za su ke nema yan uwansu haka su kuma matan suna neman mazan da suke aiki a gurin yaran da suke aiki a wurin kaga ɗayan biyu ke ko in bai nemi kuɗi kan ba don kuma za a bai tafi kada ce musibar da muke cikin wannan zamani Allah mu dauki da cikin kare ita ba ka wani dabara a kan ka kai addu'a Allah ka kare ka Allah ka kare mu wannan suke fada cikin wannan shari cikin wannan masifa Allah muna roƙonka ya Allah ka shirkar da su kuma tunanin da ake yi na cewa kai kaza za ka samu kuɗi ko za ka samu wani wani ko kaza ko kaza wannan ruɗi ne nake kan kawai ruɗi ne nake kan kuskuren Allah gane wannan dabbanci ne dan ba a dabobi ba ba masu wannan sai dabobin ba suke kuma a dabobin ba dabobi ne irin aladai a gane duk su ƙara kan abu ya aladai na bin ɗan na mutu Allah ka kare kunga Allah ta'ala ya musu azaba da ta fita wa'ancan mutanen guda biyu kabilan can guda biyu su ne a samudawa da adawa sai Allah ta'ala ce inna haka ne ne eh? ya ta'ala Allah ta'ala ya yi haka ne لنجعلها لكم تذكرة وتريها أذن واعية Allah mu da jin kaji ce a kai ka tsallake aya guda uku a tsarin ai ka tsallake aya da yawa wa ja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafiqatu bil qafi'a fir'auna da wanda suka zo gabanin su ne mutanen wal mu'tafiqatu da mutanen adam zo sun zo bil qafi'a kuma da kuskure da laifi alqaba nan ba nufin kuskure ba ma'ana da zunubi da sako da kafirci عاصوا رسول ربهم كسابوا من ذنب الله يكون مسلم فأخذهم أخذت الراجية الله في مسلم رقوا رقوا وتيكي ميكاري أكل رقم دعا وتكامل دعا إيه وإنسان المدادة هذا وإنسان إنا لم تقض الماء التي هي إذا ملوك سندوروا تتعوض حده يكيب الرياضة في الارتفاع والعلو وزن أقاوه an gane ko mutanen fir'auna ke hamalnakum fil jariya ana ce sai kuka dauke kwaina a jirgin ruwa ai wa antum fi aslabi a bai abaikum kuna kafan a mutana na bunu akwai. kuna kafan mene iyayen iyayenku wal jariya na no ita wal su? abin da ke kira da wannan al jariya din shine jirgin annabi nuh alaihi salatu wasalam la'alla كانت تجري بهم في الماء طوفان saboda ta yi tafiya da su ta gudana da su ta ƙeratar da su wannan jirgin a game da ruwan tufan wanda Allah maɗaukin sarki ya umarci ne ne sama ta sako na ta kasa mata ne kullo da na ta ta ga ruwa a ce ya fito ta ƙasa, ya taho ta sama yaya to lokacin da wannan ƙetare iyaka sai Allah ta'ala ya ce shi muka ɗauke su a cikin jirgin ruwa lina ta'ala ta'alaha lakum tazkiratan an mu sanya muku wannan abin da aka yi muku ta iskar nan ta wato halakar da mutanen annabi nuhu zamanto ku al'ummu mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zamanto tazkiratan wani wa'azi ne gare mu wata iya ha uzurun ra'iya wani kunne wani shi ne kiyayewa sai zama sai ya kiyaye wannan tarihi ya kiyaye wannan cewa. dan mu ne dan mu kasa dan mu wato dan wato mun gargadu mun wato wa'azantu da wa'azi na abin da Allah ta'ala ya yi ga wannan al'umma an ji wannan da ke ko ai yake wata iya ha ibn wa'iya ai ka huz'a ba da suma'iha أذن حافظة لما صنع dan kunne wata za ta kiyaye bayan ta ji ta saurara ta zama to ta kiyaye abin da ta jira ba kawai jin ba Allah ji ne فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية نعم الله مدوكين تجيسي فإذا نفك في السور نفكة واحدة وعند الله تعالى يجيها منا abin da ya aikata ga wannan masu kare da manzannin nashi irin sakamakon da yi musu da irin gaggazo kuma da ya musu a nan duniya ta yadda Allah mu da ke sarki kuma ya gaya mana ya kamatar da annabin da mai biyan shi ya zama to wannan wata mukaddima ce ta tunatarwa da wa'azi an gane ko na bayanin sakamakon waɗanda wato za su zo na al'ummar musa annabi wato al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ambata kuma halin da zai faru bayan duniya ta kare ya Allah ta lace ah. sai ni suka fito idan aka yi yanda aka yi buta a cikin kawo na katan wa'ida buta guda ai gida ta kamal al'adadun nabita نفسة واحدة فتخرج الأرواح فتدخل كل روح في جسدها فإذا الناس قيام لرب العالمين dan an riga an mutu ta alwai sukan ce ta tafi gida wato musa uku ce ta ai wanda kowa da ke man duniyar nan zai nemi zai su ne za a buta ta biyu wanda kowa zai nemi zai mace gaba ɗaya sai kuma wannan buta da za a yi kowa zai yi. ne kowa zai yi spiriti laika ba kuma cikin dukkan jikin in Allah ce wa humilat al-ardu wal jibalu wa dukkata dakkatan wahida Allah ta'ala zai arzini ne kafa da duwabu fa dukkata dakkatan wahida ga rugurguje su rugurgujewa guda dukkan wata wani gini da dukkan wani dutse Allah maɗaukin sarki zai tafiyar da shi an gani ne ko za a ragar da shi za a kumfaɗe shi sallatin ne fa yau ma'idin waƙatul wasi'a fa yau ma'idin waƙatul wasi'a a wannan ranar sai mai abuwa mata uku ita ce ne ne ita ce ne iyawa Allah ka tsare mu da abubuwan da za su fara a wannan guri Allah ka kubutar da mu sai dai Allah mu dokin sarki ya gaya mana karara abubuwan da za su faru kuma za ka ba mu hanyar da za mu kubuta da dukkanin wahalhalu da azaba da tashin hankali da zai faru a wannan yini a lokacin da kiyama ta tsaya wani shakka fi sama'u na karanta wani shakka fi sama'u Kuma za ta ce a iya yau mailin wahiya a wannan ranar sama za su zama to mai rauni shi da ya ce ai, in shakka bin zuri ma fiha min mala'ika za ta tsakkaje ne saboda saukar waɗanda suke cikin na mala'iku wa ya fi zalika yau mutu'ika mutakhiya da ranar sama ita kan da za ta mutu mai rauni ne za ta yi rauni ta yi laushi ta gane ko sai da mala'iku za su sauka shi Allah ce wani malakun Allah mu dokin sarki sai wal malaku ala arzaiha sanan mala'iku za su kasance a gefen wannan sama hatta ya amurhum rabb sai ubangiji ya umarce su su yanzilu ila al-ardi sai su ko zuwa kasa wa yashuna bil ardi wa man alaiha za su kewaye kasar ne da wani ke cikin kasar gaba daya wa yahmilu arshu rabbika fawqahum yawma idin samaniya a wannan yinin wa yahmalu ويحمل عفوا ويحمل عرش رب عرش ربك وهم يومئذ ثمانية وثم لا يكوني لا ثمانية من الملائكة مقربين ثم لا يكون مقربك حتى يوجدك الأرش أو نلانا لك يومئذ أو النهين تؤردوا turaduna la taqwa minkum kafiya wannan yini ne za a bujuro da su suwa mu bayi ay yuradu al-ibada ala Allah li ibabihi za a bujuro da bayi gaba daya zuwa ga ubangiji sai mun sakamako kafin na yakin wancan zai bayyana shi ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ko kun san waye muflisi واي فلنني سكته من لا درهم له فالمتا وانا باكو ديباني رمادلا انا دي آه. المفلس في عمتي فلنفيا كين الامر النبي صلى الله عليه وسلم كين ريضو جات الله تشكيا عزم من يكيو انجاني عبادة بكار يوا اما لقد اشتكى هذا وصفك دم هذا وأغلب قال هذا يا سنو ذكر وانت يا زمن دود زنو وانت يا تمتنشن وانت يا كذا فهذا من حسناتك وهذا من حسناتك يعني كاوا يكن صعبا وانا يعني كاوا يكن صعبا وانا فإذا نفيت حسناتهم يعني كاوا يكن غباء يسير قاري gashi kuma akwai ragowar matsala bai gama biyan bashi ba za a gozu nufin waɗancan ne a daga kan fara masa sarki ne ta yi biro ba komai da yana aikin alkhairi aikin alkhairi da zai shi a ƙari ya ɗauke a jefa ya jahannan wani shi ne fallasa shi Allah ta kiyaye mu fallasa a wannan ranar ba a buduro da bayi ga baki ɗaya yi ta shi kafin ranar ta. Na yin fau ma da wala banun ka zo ita ce ranar yau mutum da sara'in din ita ce a isa wata hadin wafi hadin sun kafin wannan yinin da zai mu tsoron Allah maɗaukin sarki mu koma ga Allah duk abin da ke kanmu na haƙin mutane in ba ba ka da shi ka tabbatar da kai rubuta ka san yana tashi kai wasiya za a bujiro da kai kuma nan sallallahu alaihi wasallam ya لتؤذن الحقوق إلى أهلها لا إذا أميد حقوقي ما جماعة بوتنها حتى يقابل لسات ماما دلها من شاك القرناء حتى يتاكمكو أكن قفيا مليكهور يا أكويا ملكهور أنا وانا ساتن بجوانا في إيكا بجوانا ساكيا أنا كده كده مخلص هناك باقي الشريعة أكب عن النبي أكا أمرتك عنك rana ba budo da mutane a wannan yinin la taqwa minkum kafiya ay la yaqfa ala Allah istihanahu min tawaqikum ana ba wani abu da zai buwaye na gangar jikinku ba wanda zai buwaye ubangiji a wannan ranar aw aqwalakum wa af'alakum ko maganganunku da ayyukanku la yaqfa ala Allah istihanahu kafiyatun ka'inatun makanat babu wani abu da zai goya ko yaya goya shi yau ma yaya fai kudu fa'amma wani ukiya hijaban biyayyini fai kudu ha umaru hijabiya ne ga ni ce inye gwanan ni na kudu hijabiya a wannan yi ne amma man ufiya kitabun bi yamin Allah ka kamana cikin wadanda aka ba su littafin su a hannun dama Mai yaqulu za ji na cewa "Ha'un, ai kudu wa qara'u kitabiya Kuka kaga ga sakamako kuka kaga ai kamar yanzu ne in jaraba ta ma kyau yanzu ya kamata malamai da ɗalibai a jin tsoron Allah a samun ake yanzu ba jarabawa mafi rinjayen wurare musamman sadar da musamman ya kamata kowa yi tsoron Allah ya gyara ba daidai ba ne ko wannan kashi kasa Allah ya rabe mu zama to aikin gwamnati ke ji albarka kowar takardun da ƙarya ne kamar ya a nawa ne fa in eh, haka ne amma ai ba kai ka rubuta ba fa ba kai yanzu ta kai jarrabawa Ahmad ya fi ta wahala kai kamar not not ya fi jaraba wahala a mafi yawancin makarantu ba ga da gwamnatin ba ba ga kuwa da sukul ba wallahi wannan ba daidai ba ya kamata mun tsoron Allah da malaman da suke koyawa da su ɗaliban hakan ta sa ilimin da da daraja Ta su mutum da time credit kalma a'at an gane ko ko bibat KNLPD أما لا يستطيع أن يدفع ما حصل من الشهادة وزي كان أبو الدفاع ولم لا لا لا لا ريزولت كيانو إلى لا كريدت أما إلى أنا أقول لك لا لا الزوج كذا لا هي لا لا لا لا من لا لا لا في قصلي لا لا لا لا yana wani ta ah, ai matsalar koyar wacce ke da ma koyar dukkan ko ina da matsala to kai da ba a samu cikakkun kayan koyo da koyawa ba da ya kamata ita ka gano da wannan matsalar me ya ana kan jijiyar wanda ka tabbatar da sun iya su koya ma abin da suka yi amma duk da ko ita ce ya mutum ya zo ya ganta rau za a gana mu ba wala kaga ga ruwan dina ko a ugurgo kitabiya wa ba man utiya kitabu ubiyani amma aka bashi littafin sa hannun dama wa ya kula zai ringa cewa ha ko mun qur'u kitabiya ungo ungo karanta littafi da ungo ungo yana nuna mutane ya kudu zalika saruran ina faɗin wannan cikin farin ciki wa ibtihajan yana jin walwala لما رآه في كتابه من الاعتقادات والأعمال الصالحة نا أي هذا قدري شكرت أكي إني ظننت أني ملاقي حفاظيا أين كاون باتا إذا تحبتي الظن في القرآن كان تثبتت مني ثبت الوقت إني ظننت أني ملاقي حفاظيا أي علمت وأيقنت na tabbatar ni kam zan zan tabbatar sakamako na fi duniya dai aiki da wato na aika da na aiki da zai a gidan duniya an ni uhasibu fil akhirah ni lalle nai yi zai za sakamako a rayuwa an gane ko fa huwa fi ishatin radiya ka karanta kuma karanta أي سنة كما رسول الله فهو في عيشة راضية بجنته في جنة عالية دانية كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا ما أسلفتم في أيام خالية الحمد لله Allah ta'ala ce tun da ya karɓi littafinsa ina annashewa da sururi da jin daɗi yana kuma da yaƙinin cewa zai game da mene sakamakon ayyukan da yaran gidan duniya الله تعالى فهو في عيسة الراضية إن السن أيوة. لا يوى أمنت بيرتا فضيلة لا مكروها أيوة سكن أمنت هذا أمنت في جنة عالية السن الجنة سكن مؤلو كتيا هذا يقول في جنة عالية أي مرتفعة المكان لأنها في السماء أو مرتفعة المنابل رفيعة القدر Kana wuri da jama'a lokaci bai kana saman. ne tun da ka al daraja darajat daraka. nar darakat kaga shi munabati fi dakil afdali min an-nar ad-darka kamar bene ne ita wuta kamar mai sakowa ne sai kuma aljanna kamar mai mene mai hawa ne darajat ita kuma wuta darakat ta sana gwiwa da ke maɗaukaki ba ta samu a ciki bayan an shiga aljanna a cikin aljannar kuma ƙuƙuƙuha daniya ƙuƙuƙuha daniya ai ita can cikin aljanna malam daniya tun kasa kasa ita. ba zan san neman ba kasa ba yi kuma ballan sana sai hau ka kula ka faɗo daniya tun ai kasa kasa fita malam أي معنى أن اتباع قريبة لما تناولها من قائم أو قائد أو مستجد حديدي إذا على الجنة هاي إذا تنقل إذا تنقل الجنة كنت فيك دور نيجا كي دور نيجا دوني كي هاو نيجا أكشن بلا أحاجي دي هاو نيجا دي بلكاي أقول كده ده هو تشوفون كا للي ياك ما تني أي تقرأ don samu wannan gara ba sa Allah ta ce kulu wa shirabu hani'an kulu ku ci a gani da ko ku sha ku yi kat bi ma'asalabtun fil al khaliya da ba da kuka wato gabatar kuka bayo nan a wannan wato rayuwa take wato aka bata nan ai sababi ma qaddantum min a'mal salihah fi dunya ma'ana ku ci ku shaƙaƙa ku sha kare saboda abin da kuka aikata a rayuwar ku ta duniya wata kuka riga kamar ta. Allah ta'ala ka dace da mu ina ganin annabi kamata mu tsaya domin mun gama batun dadi Allah ka tsare mu da wahala tunda za mu ci ga mun man tsotse kitabu ubi shimali Allah ka tsare mu Allah ka samu karbulin tabin mu a hannun dama ina ganin Allah ya kamata mu gurbi abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah madaukin sarki ya yafe mana haka wato ita alkiyama wato ba shakka a kanta ba kuma kokonto a cikinta kuma abin da Allah ya ba ilabar da zai faru to kuma makafa zai faru kama akwai magani da za ka yi cikin annashuwa jin dadi ko da mutumin kirki ai tun a kabari sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum mutumin kirki mutumin kurai ya yi ayyuka da gari Allah madaukin sarki a kabarin da ne za a yi yarda mai kabarin sannan ayyukansu za a maida su a suran shi wani ɗan adam ne kyawun sura da yake da daɗin murya da daɗin murance zai zauna ina mai ki to kai fa ne maka bushara da alkhairi kai ko wane ne ne maka bushara da alkhairi da gida na ni'ima ni ne aikin ka na na alkhairi ko muna tare da kai har kiyama ta tsaya domin shi kike ji ya iya da kush haka sai yalwa ta mai kabarin sa mutulbasa sannan a samar wato kamar a ainihin samun wata kamar ka ce wata satellite sai da za a haska mar gidansu na aljanna Allah ta'ala ya nuna mar kuma gidansa da wuta to kaga wancan gidan gidan ka ne da baka kirki ba da baka bi Allah da baka bi ne baka to kaga da kaga da gidan sai da jingadi masha Allah alhamdulillah amma mutumin banza wanda yi munanan ayyuka ya yi wa Allah ya yi abin da ya ga dama za a mai da ayyukansa ne wani tirnan kafin baƙiƙirin da shi Allah maɗaukin sarki zai mayar da aikin nashi haka mara kyan gani in ya sun taro mutum ba a da zaka ta yi firgita ƙitar da shi yi Allah wadai da shi shi ma sai ya mayar irin abin da ya mar shi kaiwa ya sai ina maka bishara da mummunan masauki kuma ni kuma muna tare da har biya mata tsaya ni ne aikin ka da ka aiwatar a duniya haka zai zauna tare da shi in ɓaci rai da damuwa tare da haka kunta kashi hadisin Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo cikin akamun jama'i ce ba haɗa nan kabarin ya matse shi ɗaya da wannan kasar zai shiga wannan a matsa shi a karaki a nake shi guri guda sannan a kuntuce kabarin nashi kuma nuna masa gidansa na aljanna da ya bi to kaga da kai zaba Allah Su kaga da ga yadda za su shiga ka san yayin da aka nuna ma wani sakamako na abin da baka yi ba sai da kai ki za a baka kai yakan fi damuwar da ake ciki kafin a nuna ba wani shi ne abin ba da ɗan wuta za su game da shi da kabari Allah ka tsare mu sannan idan mutum kuma ya yi munafunci ne ya yi ƙwarin wani hisabi da za a ga aiki da zahiri ne an yi an wuce gudun ina ganin wata ta ya aure da kyalla hada da abin da muka yi mun san ya muni yi abin da ga dama maka ga abin ya boyi kamar da muka boyi a duniya nan ma ga ciki ina la takfa alai khasiya anan inda za ta bayyana da lokacin da za ta ba su bayan an gama hisabi ne ba a wuce sannan kuma ayyuka ne da zuci za ta yi aiki imanin da ke da aikin ka na kwarai nan ne kuma sai a ga gaba ɗaya kuma sai guri ya don sai muminai su ne kawai suke tafiya cikin hasken su sai munafikai su rinka kiran muminan nan Allah dan abun nan mana kuɗin jira wuna na tafi min nuri ko kuɗa wuna ko ɗan to ce na koma baya ku tafi su nura ko na koma ta ba na ta duniya ku je ku nemo wasu za a samu za a samu domin ba a da yawa kashi tun kafin zuwa wannan lokaci a nan rayu an rara ce da damuna ta zuba shi ne rayuwar duniya ya ba ɗauke ɗan misalin kaka yanzu kowa yin ana girbi ana bugu a ce ma to kai ma gare ka shuka gare ka shuka ga ka nuka. ba abin da za ka samu Allah ta'ala ka tsare abin da baka faɗa ne sai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah mu da sarki ya ce mana ka ba mu ikon gane kuskuren ka ba mu ikon jarawa Allah ta'ala ya samu dashi na shi kenan ko وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله Thank you.